الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيرهم لم ينالوا خيرا وأمر نبيه بكسر بني قريظة قال لأصحابه لا يسلين أحد منكم الأسر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في الطريق فمنهم قوم قالوا لا نصليها إلا في بني قريظة ومنهم قوم قالوا لم يرد منا تفويت الصلاة إنما أراد المسارعة فصلوا في الطريق فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما فأخبر سبحانه وتعالى أنه قص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من العلم والحكم فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar ƙaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba shida ga watan safar miladiya hijiriya ta dubu ɗaya da biyu wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan ɗaya miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin risala wato sako da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraki musamman shi'ar da ke garin iraki tun a wancan lokaci wanda wannan shi ne darasinmu na sha bakwai a jerin gwanon darussanmu kuma a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shi ne na ɗari 131 gabar da ibnu taimiyya yake magana akan ta idan ba a manta ba yana magana a kan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yadda ya kamata muminai su girmama su da kuma yadda ya kamata a yi wa irin kallon da ya kamata a yi wa abin da suka yi na kuskure domin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ma'asumai ba ne suna yin daidai wanda hakan shi ya fi yawa sannan suna yin kuskure wanda hakan ba shi da yawa sannan kuma kuskurensu ba kuskure ne na ganganci ba ba kuskure ne na ganin dama ba ba kuskure ne na gadara ba kuskure ne irin wanda ubangiji maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam da shi saboda rauninsa wa khuliqal insanu zaifa sannan kuma sukan yi kuskure yayin da suka yi ijtihadi a cikin abin da ubangiji madaukakin sarki ya ba su dama su yi ijtihadi a kansa don abin da suka yi ijtihadi cikin wata matsala idan suka dace suna da lada biyu in suka yi kuskure suna da lada daya kuma kuskurensu abin gafartawa ne wannan mu'amala ce da ubangiji maɗaukakin sarki yake yi wa dukkan wani musulmi mumini na ƙwarai yayin da ya yi ijtihadi ya kuskure a cikin kowane abu ne matuƙar dai ba kuskure ne na ganganci ba kuskure ne na wato sha'afa ko kuma ɓacewar nasi ko wani abu kama da haka to sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama su suka fi kowa cancantar a yi musu mu'amala irin wannan bai dace a ce sauran musulmi duka za a yi musu mu'amala da wannan mizanin sannan kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma a ƙi musu mu'amala da wannan mizanin wannan babu adalci a ciki ko kaɗan idan wani ya cancanci a yafe masa a kawar da kai daga kuskuren da ya yi na ishtihadi babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama min babu aula su suka fi cancanta a yi musu haka to shi ne ibn taimiyya yake kawo misalai ya ba misalin hatib ibn abi balta'a saboda girman matsayin da ya samu yayin da ya halarci yakin badar wanda ubangiji madaukin sarki ya bawa dukkan wani wanda ya halarci yakin badar wannan matsayi na cewa ubangiji yayi yi tsinkaye gare su kuma ya ce ku je ku aikata abinda kuke so na gafarta muku hatib ibn abi balta'a ya samu wannan lokacin da ya fada cikin wani kuskure babba saboda wani ishtihadi da yayi sai ya kasance waccan hasana din wancan matsayi din wancan alheri din da yayi na halartar yakin badar ya ci toshi daga wannan daga ukubar wannan laifin da ya fada annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawata wa Umar yayin da Umar ya nemi ya kashe shi yana zargin da cewa munafiki ne annabi ya tsawata wa Umar ya kuma gaya masa irin matsayin da Hatib yake da shi kuma wannan matsayin ya cece shi to sannan ibnu taymiya ya mana hadisin amr ibn al-as da abu huraira Allah ya kara musu yarda wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza ishtahada al-hakim ko idza hakama al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza idza ishtahada al-hakim fa akhfa falahu ajrun idan mai bincike akan wata mas'ala wato bikin wani hukunci akan wata matsala ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya dace yana da lada biyu idan kuma ya yi iya bakin ƙoƙarinsa amma kuma ya kuskure to yana da lada guda wato ladan ƙoƙarinsa da ya yi kuma kuskurensa abin gafartawa ne sannan mala ya ci gaba da cewa wasa bata anhu wasa bata anhu aizan annahu lamma kana fi ghazwatil ahzab faradda Allah al'azaba bi ghaibihim lam yanalu khaira sannan ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko yadda al'amarin yake lamma kana fi ghazwatil ahzab yayin da ma'aiki sallallahu ya kasance a yakin wato ahzab shine yaƙin gwalalo yaƙin da ƙuraishawa da sauran ƙabilu suka haɗa kai suka yi ƙawance suka yi do suka taho domin su ga sun murkushe muminai a madina sun gama da da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama faraddallahu al'ahzaba bi ghaibihim wannan rundunoni ubangiji madaukin sarki ya mayar da su bi ghaibihim suna cike da haushin su lam yanalu khaira basu samu abin da suke so na alkhairi ba wa amara nabiyahu bi qasd bani quraidah sannan ya umarci annabinsa da ya tafi inda ƙabilar yahudawa ta bani ƙuraiza suke kala li ashabihi to a lokacin annabi ya ce wa sahabbansa la yi na ahadun minkum illa fi bani ƙuraiza kada ɗaya daga cikinku la yusalliyanna ahadun minkum kada ɗaya daga cikinku yayi sallah illa fi bani ƙuraiza illa fi bani quraiza sai dai a nan cikin wato inda bani quraiza suke a garin ko anguwar bani quraiza fa adrakathumus salatu sai sallah ta riske su fi tariqi a hanya faminhum qaumun qalu la nusalliha illa fi bani kuraiza daga cikin su akwai mutane a wani bangare na su sahabban sai suka ce ba za mu sallaci sallar ba sai mun kai banu kuraiza. wa minhum qaumun qalu daga cikin su kuma wasu sai suka ce lam yurid minna tafwit as-salah annabi ba ya nemi mu ainihin barin mu bar sallah ta wuce bane inma arada al-musara'a abinda ya nufe mu da wannan magana shine mai gaggawa fa sallu fi at sai suka yi sallar su a hanya falam yu'annif an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wahidatan min at-ta'ifatayn annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yu'annif bai ainihin kausasa magana ba ga ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu wato anan ibn taymiya ya kawo mana wani misali ne har ila yau inda yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta'amuli da sahabbansa ta yadda ya kawar da kai daga abin da ya faru tsakaninsu na saɓani saboda kasancewarsa saɓani ne da aka gina shi akan ijtihadi ba saɓani ne da aka gina shi akan son zuciya ba ko yi wa annabi tawaye a'a saɓani ne da aka gina shi akan fahimtar wani abu na dalili wanda a cikin fahimtar nan a iya samun wanda ya dace da daidai a iya samun kuma wanda ya kuskure to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ta faru gare su abinda ya faru kuma shine lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya dawo daga yakin ahzab san yakin ahzab ya faru a shekara ta biyar shekara ta biyar bayan hijira shawa da suka ga irin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ta samun nasara a kansu musamman ma a badar irin yadda tutar kafirci ta fada a wannan lokaci musulunci ya ɗaukaka musulmi suka yi ƙarfi suka riƙa ba da tsoro a duniya wannan ta sa ƙurashawa sun yi ta tunanin wace hanya za su bullo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da daularsa ta madina su ga sun karya shi ta yadda haibar su da kwarjinin da suke da shi a duniya ya dawo to sauraka kullum suna cikin shawarwari bayan an yakin uhudu sun ga cewa wannan yakin uhudu ba za su kirawo shi nasara gare su ba duk da cewa dai an tashi wato kowa ya ji a jikinsa amma dai ba wanda zai da'awar cewa cikinsu ba wanda zai da'awar cewa wannan yakin nasu nasara suka samu to haka ba su gushe ba suna tunanin hanyar da za su auka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa a madina su karya su to sai aka yi rashin sa'a kabilun yahudawa guda uku da suke madina wanda suka rattaba yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan za su zauna da shi lami lafiya za su zama 'yan gari ko 'yan ƙasa na ƙwarai ko menene zai dirka ko madina da nufin ya cutar da mutanen madina to za su ba da gudunmawarsu wajen su ga cewa an kare madina daga wannan bugun hari sun yarda da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka ci gaba da zama a inda ya same su kabilar banu quraiza da banu annadir da banu qainuqa kabilu ne guda uku ne hudawa waɗanda hijira suka yi daga sham tun shekaru masu yawa kafin zuwan musulunci suka zaune madina to amma ba su riga sun wato cikin 'yan madina ba suna nan da sun kiyaye wato matsayinsu ko jinsinsu na yahudawa ba su gaure sun narke ba san kabila lokacin ta shiga cikin wata kabila da ta fi ta yawa da faɗi to sai ta narke a ciki ta yadda ba ba za ka iya tantancewa da wuri ka ce wannan ɗan kabila kaza ne ko ɗan kabila kaza ne to amma su shi bai yahudi da yake do'a inda yake yana jin jinsin sa yafi na kowa suna ga su zababbu ne shafafu ne da mai ubangiji madaukin sarki a da'awar su ya fifita su akan dukkanin wata halitta don haka su ba ba daidai suke da kowa ba suna ga su ƴaƴan Allah ne sha'abullahi al-mukhtar su ubangiji ya zaba ya fifita dukkan wani wanda ba bai hude ba to sai dai ya zama a ƙarƙashin su yana musu hidima wato duk wani wanda ba bai hude ba bawon su ne haka suke ganin a su da wannan matsayi suke to wannan yasa ba za su yi indibaji ba ba za su shiga cikin kowace al'umma su narke ba suna ci gaba da kiyaye matsayin su na su yahudawa ne sannan kuma bugu da ƙari ba a har kullun mutum ne maddi banda duniya ba abin da ya sa a gaba wato duniya ce kawai a gabansa haka shi sha'anin addini ma ba a dada shi da ƙasa da yawa ba sai dai ya riki addinin ta yadda zai biya wa kansa wasu bukatunsu bukatunsa don haka shi yana amfani da addini ne ba don wai addinin ya dame shi ba abin da yake so ya cimma ta ƙarƙashin wannan addini shine ya samu abin da yake da duniya duk da cewa gashi suna da karatu ba kamar kiristoci suke ba kiristoci ba sa ma fahimtar abin da ake karanta musu a littafinsu sai dai wake-wake kawai suke fahimta waka kawai suke fahimta da irin wato yadda karin waka yake hawa ya sauka suna gane wannan da waka za ka samu rawar tana tafiya daidai da wakar amma an banda wannan ba abin kuma suke fahimta sabanin bai hude yana da ilimi ya san abin da yake sai dai kawai ba ba aiki yake da ilimin ba ilimin bai dame shi ba wannan shine bambanci tsakaninsu da haka duk wanda ya bi ta tafarki irin na yin aiki da ka kawai da jahilci kawai ya zama dan arubtan addini to wannan yayi kama da yayi kama da kirista wanda kuma zai sani amma ya rufe idansa ya sa kafa ya take ya sa hannu ya bige to wanda ya zama yayi kama da yahudawa saboda haka a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suka yi kama da kirista wanda suke su kawai cikin jahilci kawai shi ya tashi inda wajen na nan. haka abin da ya samu ana yi kawai shi yake ina ka nufa bai san inda ya dusa ba shi ne haka aka taso ana yi don haka in kaga yana rigima yana rigima ne akan al'ada to kaga wannan yi kama da krista wanda kuma shi ya sani gashi an karanta ya karanta amma kuma ba zai bi ba saboda san zuciya to wannan shi kuma lahu shabahun minal minal yahud yana da kamaiceceniya da yahudawa za ka su yahudawa sun san wannan kuma suka zo suka samu kansu cikin al'ummar larabawa wacce kabilanci ya yi mata a yaga ya daddara ta ya daddatsa ta kabila ausu da khazraj su ne manyan kabilu a madina amma suna zaman yan marina wato suna zaman kiki juna ba wanda yake san ɗan uwansa ban da faɗace-faɗace ba abinda suke yi a akan kuma abubuwa ƙanana to saboda haka sai bai hude ya ga gurin zama ya samu tun daga wata kabila ga wasu kabilu fada kawai suke yi don haka kaga su za su yi karfi sai suka mamaye harkar kasuwanci da harkar noma da duk suka mamaye komai na tattalin arzikin a madina sannan kuma suka ci gaba da zuga wannan kabilu suka ci gaba da fada da haka in sun ga kamar wutar za ta lallafa sai su lallako sadado su zuga ɗaya bangaren saboda ka shi kuma ɗaya bangaren ya fusata ya kai ma ɗan uwansa hari sannan faɗa ya kaure su kuma sai su ci gaba da sayar musu makamai da sauransu yadda dai ka ga abubuwa suna gudana yanzu don zaman lafiyar kabilun guda biyu zai sa su waiwayi irin abin da yake gudana a madina din su gane cewa yahuda faɗi sun kankane komai sun kwace komai amma in ba zaman lafiya kawai kana tunanin ya zaka tsira da ranka ne kaga ka tunanin sha'anin duniya tunanin yadda zaka tsira da ranka kawai kake yi to annabi da ya zo ya sami waɗannan ƙabilu guda uku bai ce da a kore su ba ce yahudawa ne da a kore su saboda adam sallallahu alaihi rahama ce ga duniya duka da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma ba ya zo bane kawai yi ta kisa ya ce duk wanda bai shiga musulunci ba a kashe shi a'a ba wannan ce ba farki manzo sallallahu alaihi wasallam kenan abinda yazo da shi dai shine addinin gaskiya kuma duk wanda zai addini na gaskiya dole wannan zai yi sannan ya zama ya rike addini na gaskiya duk sauran addinai sun zama kabar kana sai dai a ba da labarinsu a ce da can an yi addini kaza amma yanzu duk babu su an shafe su ka sauran yahudawa da suke madina kamata ya su zo su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ba su fahimce shi ba ko kuma ma sun fahimce shi ba za su bi ba ba zai ce a kama su a ita azabtar da su ba sai sun bi a'a sai dai ya kamata su fahimci cewa to kuma yanzu ba da bace yanzu an samu daula annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kan waɗannan ƙabilu guda biyu bisa musulunci bisa gaskiya saboda haka yanzu babu batun wani bai hude kuma ya ce zai abin da ya ga dama na tayar da hankali da haddasa husuma a cikin al'umma na haka aka zauna aka yarjejeniya shi ma yanzu yana da haƙƙi da ɗan madina yake da shi ne zauna a madina amma ya sani cewa kuma in wani abu ya taso na yaƙi to al'aƙalla aka ce za a hari madina a shigo to da shi ya kamata a ba da kariya don shi ma yana ciki ba zai ce shi da shin da ba musulmi ba ne ma za a cinye madinan da yaƙi a cinye ta shi ba ruwan sa'a dole ya zo a ba wa madina kariya da wani to maimakon su rike wannan alkawarin sai suka ki saboda mutane ne da suka fi kowa kare alkawari wani allah shi fa bi ma naqdihim mithaqahum wa kufrihim la'annahum وبما نقدهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا متانين ما سيوا كري الكون أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلم فهكا دستان دعك الكوري لسوتو داسو كريا دستان دعك الكوري لسوتو كريا فهكا متانيني واندسون شهر القرآن كما يا رضايا فالنساسو masu karya alkawari ne to sai ya kasance da suka fahimci cewa ƙuraishawa na cike da jin haushin annabi sallallahu alaihi da daularsa ta musulunci sai suka rika da sadadawa suna zuga ƙuraishawa suna zuga ƙuraishawa cewa lalle kakku kyale mutumin nan har yayi karfi kun ga yadda matsayin ku yake a duniya a kasar a kasashen Laraba yanzu kun ga yazo duk ya rikita muku lissafi saboda haka ya kamata ku san yadda za ku ku da shi har ma ta kai za su je madina a za su je makka su rika cewa aiko addinin kuma ya fi nashi ka duba da yahude da ya yi tarayya da musulmi wajen yadda da dukkan annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam banda annabi isa da shi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yahude ya yadda da dukkan annabawa bai yadda da annabi isa bai yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam ba sannan yana da awar addinin shi samawi ne sannan ya yadda akwai tashin alkiyama ya yadda akwai aljanna da wuta musulmi duk sun yarda da waɗannan da haka alal akalla akwai wani guri da aka samu kusantar fahimta ko yaya take in ka kwatanta da addinin mushrikai waɗanda su na farko gumaka suke bauta kai tsaye gumaka suke bauta wa kai tsaye sannan na biyu ba su yadda da tashin alkiyama ba ba su yadda da mutum ya mutu za a tashe shi ba har a yi masa hisabi ba su yadda akwai aljanna akwai wuta ba to kaga anan addinin su yayi nisa ba sai da ko wasu annabawa ba addinin su yayi nisa kwarai da gaske da na musulunci don waɗancan sun fi kusa ta fuskar yadda da cewa akwai wani akwai Allah kuma yana aiko annabawa kuma yana soka musu da littafai to amma saboda rashin mutunci na bayahudi da da take gaskiya yana sani wai shine zai tafi makka ya tara masa manyan dattawan shawa yana gaya musu cewa addinin nan da kuke yi wannan bautar gumakan da kuke da duwatsu ya fi nasu ya fi na muhammad da sabansa kaga ai karewar rikin allah kenan to ne ubangiji yake yake faɗa alamtar ilil ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti bil tagut wa yaquluna lil ladina lil ladina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira Allah ce baka ga waɗanda suke yin imani bil suke imani da ainihin shaidan ba suke imani da ɗagutu wani wanda za a bauta ba Allah ba ya na lil zina kafaru suna gaya wa waɗanda suka kafirta ne mashirkai haula suna cewa nan nan nan dinnan damina min allazina amanu sabila kun fi mu'minai zama akan mafi shiriyar hanya Allah ce waɗannan su ne Allah ya la'ance su wanda duk Allah ya la'ance shi ko ba za ka samu masa wanda zai taimaka masa ba to da haka suka ci suna ta ziga ƙurayshawa wanda har wannan ta sa ƙurayshawa suka suka ga ya kamata su yi gangami su haɗa kai da dukkan sauran ƙabilun laraba da suke jin haushin annabi sallallahu alaihi wa sallama su fito kwansu da ƙwarƙwata su su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina su kawar da shi su yi masa taron dangi to a shekara ta biyar suka yi wannan dandazin suka fito wanda ubangiji waɗaukakin sarki da ikonsa ya ya karya wannan wannan rundunar tasu ubangiji ya aiko musu da da iska ya aiko musu da iska da mala'iku iz arsalna alaihim rihan eh, iz arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha lokacin da ubangiji ya aiko musu da iska da kuma rundunar da ku ba ku gani sune mala'iku wa arsalna alaihim rihan ko wa junudan lam tarawha ubangiji maɗauki sarki ya aiko musu da iska da kuma rundunar da ba sa gani su ne mala'iku nan da nan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ubangiji ya fata-fata da su kai kace-kace da su da haka suka, kama gaban suka gudu to a wannan lokacin su banu ƙuraiza maimakon ya kasance suna tare da musulmi wajen ba wa madina kariya sai ya zama da sun saɗaɗa sun je sun yi caffa da mubaya'a ga ga ƙuraishawa cewa to mu fa muna tare da ku dan a su cewa wannan dandazo mutum wajen dubu goma sha biyar hamsa ta alaf wajen dubu biyar wajen dubu biyar ya zo ya turkaki wasu mutane da ba su da yawa a lokacin ba za su kai wannan adadin ba a ce kuma sun zo bi qaddihim wa qadidihim sun zo da duk abin da suka mallaka na makami a ce sun zo za su auka madina ba yadda musulmi za su yi a lokacin don haka su yahudawa suna tsammanin tabbas ƙarshen annabi salama ya zo don haka banu quraiza suka zo suka suka yi mubaya'a ga cewa mu fa muna tare da ku don haka ko da an yi nasara wannan daula ta faɗi kusan cewa da mu za a raba mukamai to bayan Allah maɗauki sarki ya aiko wannan rundunar ta sun an karya ahzab an karya su waɗannan rundunoni rundunar Allah ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya da shi da sahabbai har ma ya shiga ya fara wanka yana fitowa sai ga mala'ika jibril daidai masallacin ya ce yaya kun aje makamai ne yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ce eh mun aje makamai sai ce to mu mala'iku mu aje ba saboda haka ba mu yadda makaman mu ba akwai sauran aiki maza aje a samu babu quraiza annabi ya san abin da suka yi ya san abin da suka yi da cin amana to amma bai biyo ta kansu ba Allah madauki sulke turo jibril ya gaya masa cewa yaki bai kare ba akwai wasu manyan munafikai kuma guba ne in suka ci gaba da zama a cikin ku to wata rana kuma ba a san me za su fada ba don haka tunda yanzu an gama da waɗancan to ga sauran waɗanda sun fi waɗancan sharri tunda su suna makale da ku suna cikin ku don haka a koma a yi maganin su to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin sahabbansa ya ce man kana sami'an muti'an fala yusalli anna ahadun minkum illa fi bani quraiza wanda duk yake ji ya bi duk wanda zai ji ya bi to kada ɗayan ku yayi sallar la'asar sai a bani quraiza to can inda suke to shi ne sahabbai kowa ya koma ya dau makaminsa ya hau abin hawansa aka kama hanya za a isa banu quraiza to wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa kada ɗayan ku yayi sallah sai ya isa bani quraiza sai gashi sallar la'asar ta ta halarto suna hanya ba su ƙarasa ba to a anan ne sai suka kasu gida biyu a wajen fahimtar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo da umarni kuma umarni mai karfi la yanna ahadun kira ce fi siyakin nahi wa la umum la yanna ahadun kada wani ya kuskura ya yi sallah illa fi bani ƙuraina. sai a bani ƙuraina. to ga shi sallar la'asar ta yi sallah ta zo kuma sallar nan dama tana lokaci inda salata kanat al ke taba maƙuta. sallah wani abu ne mai lokaci da ubangiji ya farlanta wa mu'minai to shi lokacin ya yi. ga wani kuma hani can da manzo sallah da sallama da ya ce kada wani ya yi sallah illa fi bani ƙuraina. to sai suka kasu gida biyu wasu suka ce mu muna fahimtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kada mu kuskura mu yi sallah sai mun je Bano saboda haka ba za mu yi sallah ba ko da kuwa lokacin ta yayi ba za mu yi ba sai mun je Bano kuraiza don haka haka zahirin maganar tasa take wasu kuma suka ce a'a annabi ba yana nufin ko da sallah ta riske mu ba mu bari lokacin ta ya wuce kada mu abin da yake so ya nuna mana shine mu yi gaggawa kada sallar ta riske mu sai a can to amma tun da yanzu har sallar ta riske mu ba a can ba to annabi ba zai hana mu mu yi sallah ba tun da daman can akwai wani umarni na a yi sallah a lokacinta kada a bari ta wuce don haka muna da wani umarni da ɗaɗɗi wanda muke kansa wannan umarnin kuma da aka bamu mu muna fahimtar ba yana nufin cewa ko da sallah lokacinta zai yi ba kada mu yi ta sai mun je can mu ba haka muke fahimta ba don haka kaga sai suka samu saɓani wajen tantance muradin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganarsa don haka sai waɗancan da suka ce ba za mu yi sallah ba suka ƙi yi sallah a lokacin waɗanda kuma suka fahimci cewa ba wai ana neman mu bar sallah ta wuce ba ne a ana son mu gaggawa ne to tun dai lokacin ya yi ya kamata mai sai suka yi sallar su sannan suka ƙarasa gaba ɗayansu banu ƙuraiza to kaga labari ya je ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya faru na sabani tsakanin sahabbansa wasu sun yi sallah wasu basu yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe wa ɗaya kowane bangaren ba bai kushe ma masu sallah bai bai kushe marasa sallar ba to anan ne malamai suke cewa wato sahabban nan ɗaya yayi amfani da yayi amfani da mantuqin ibara wato abinda annabi ya faɗa a zahiri ɗaya kuma yayi amfani da mafhuminta wato ya yi amfani da abin da yake ganin shi ne makasudin magana abin da malamai suke cewa fiqhul makasit wato ka fahimci makasudin maganar mutum ba wai kawai ka kalli lafizan da ya yi amfani da su ba a ƙarƙashin lafizan na akwai wani kasadi. akwai wani abin da yake so ya ɗora ka a kai to su waɗancan sun ɗauki zahirin lafazin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce tun da ya ce la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza wanda yana nuna cewa kan mu yi sallan nan sai a banu ƙuraiza don haka zahirin magana saka take nunawa mu kuma ba za mu saba masa ba kuma suna ganin tana yiwa ai ya zama wani hukunci ne nan na musamman tunda yanzu a halin yaƙi ake a halin yaƙi ana iya jinkirta sallah ma ba a yi ta ba har lokacin ta ya wuce saboda matsala da ake ciki ta yaƙi. to sai su za su iya fahimta cewa to watakila saboda wannan ne annabi ya ce da mu kada mu yi sallah sai a bani kuraiza ba wai ya mai da sallar la'asar shi kenan mu rika kirta ta ba da yaushe a'a yanzu wani yanayi ne ake ciki na daban wanda zai zama yana da hukuncin sa na daban saboda haka ba za mu yi gaggawar kawo ta mu fahimtar ba mu kauce wa zahirin nassi kaga anan suna da hujja mai karfi da ba zai sa su su bar doron nasi ba su koma ga binciken wani maksudi su kuma waɗancan suna ganin ai tun da akwai umarni da ɗaɗɗe na cewa kowace sallah a yi ta a lokaci kuma mu ɗin nan za mu iya yin sallah a lokacin nan ba abin da zai hana mu yin sallah a lokaci ɗin da haka wancan hanin kada mu fahimce shi a matsayin mu bar sallah lokacin ta wuce a'a mu fahimce shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada mu yadda sallar ta riske mu ba a nan ba kaga kenan ana nufin ku yi gaggawa ta riske ku a can to amma tun da har Allah ya sa ta riske mu ba a nan din ba to annabi zai ce ku fasa yin sallah a lokacin ta ba saboda ka su suna ganin a yi sallah din saboda ka sai suka yi sallah abinda za ku lura da shi anan shine dukkanin waɗannan sahabbai da dukkanin waɗannan bangarori biyu sun yi hujja da nasi ɗaya ne nasi ɗaya ne ba wani da da wanda sa amma kowa dai da yadda ya gane shi wanda ya gane ana nufin musara wannan kuma ya gane ana nufin a ita sallar ake so kalmar ita ko da ta da suke musai a wannan guri don haka kaga akan iya sabawa wajen dalili akan iya saba wajen dilala wannan su ne hanyoyi guda biyu da malamai waɗanda suke da yake sa malamai su samu saɓani a tsakaninsu kuma saɓani ya zama karɓaɓɓe ne ya zama khilaf ne fi dalil au fi madlul wato zan iya zuwa in yi fatawa a kan wata matsala in ce ga hukuncinta wani kuma ya saba mun saboda ya samu wani dalili sahihi da ni ban kai gare shi ba kaga adam fit dalil muka saba shi dalilin da ya kai gare shi ni ban kai gare shi ba saboda ka shi yayi fatawa da abin da ya sani na sunna sahihiya da ta tabbata wanda ni kuma a lokacin da ake mun tambayar ina fatawa ta wannan sunnar ban ban ganta ba to kaga anan mun samu sabani fi dalil ko ko mu samu sabani wajen shi ya hadisin wato ya tabbata ni kuma nawa binciken da kwakule-kwakulen na na gano cewa bai tabbata ba saboda wata illa da take kunshe a cikin isnadinsa don haka shi ya ci gaba da fatawa da dalilinsa akan ya inganta ni kuma daga baya in zo in ga dalilin bai inganta ba don haka sai in rushe fatawar kaga anan da fi dalil muka saba ko kuma fi dilala wato duk mun haɗu akan cewa dalilin ya inganta amma kuma fahimtar mu akan dalilin ta saba wani ya ga dalilin yana nuna kaza shi kuma ne ce a'a ni ina ga dalilin nan kaza yake ne kowa sai ya kama wata fahimta akan dalili guda daya to kaga anan fi dilala ne aka saba kamar wannan kissar kaga dalilin ɗaya ne amma kuma an saba wajen fahimtar ma'anarsa to idan haka ta faru duka bangarori biyu za su yi wa juna uzuri Ɗaya ba zai buɗe wuta a kan ɗaya ba kaga suka ci gaba da zama tare aka je aka yi yaƙi tare ba a samu ɓaraka ba ba a samu kausar wato musanyar maganganu ba sai ya kasance wannan mahabba ɗin da ulfa ɗin duk tana tsakaninsu ta gushe ba har suka kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ya yi ikirarin su akan fahimtar su bai kushe wa kowane bangare ba lam yu'annif ahadan ko wahidatan min al-ta'ifatai wannan sabanin kaga ya ci gaba da wanzuwa wasu malamai suna ganin wato wanda wanda suka yi sallan nan su suka bi dacewa da daidai wato bayan kuma jilin sahaba ya kau malamai da suka zo suka ga sabanin tunda dai gaskiya a ɗaya ce to wane ne ya dace wane ne ya kuma ya dace wane ne kuma cikin su ya ishtihadi ya kuskure to wasu suke tare da waɗanda suka yi sallar suka ce waɗanda suka yi sallar su suka fi dacewa da daidai saboda su sun kalli maksudin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da haka ba za su sarayar da wancan mantsuki na alkur'ani da kuma hadisai da suka zo wajen nuna farkon sallah da karshen ta ba tunda ba a yi sallar ba sai bayan bayan magarba ba a yi sallar la'asar ɗin ba sai bayan magarba suna ga wanda suka yi sallar ta a lokaci su suka fi dacewa da daidai wasu kuma daga cikin malamai su suke ganin a'a waɗanda ba su yi sallar ba afuwar waɗanda suka yi sallar su afuwar wanda ba su yi sallar ba su suka fi dacewa da daidai suna ga waɗanda suka yin sallah suka ɗauki nassin akan zahirin su suka fi dacewa da daidai ibnu hazm kun san mutum ne wanda yake na tafiya akan zahirin nassi shi baya son a ce za a shiga ƙarƙashin nassi a abu doron nasa ba a shiga ƙasan ba kakkace za ka biyo ta ka bi ta karkashin nassi a ka hawo ta doron ka wuce. saboda haka shi yana cewa ko da shi ne yana cikin su ba zai yi sallah ba ko da ko abin zai kai su kwanaki ko da zai kwanaki ce walau ba da ayyam ya ce ko ni ne a cikin su ni ma ina cikin yan kungiyar ba za a yi sallah ba to kaga a nan fahimta ce wacce kowanne in ya maka bayani sai ka ji wato yana da wani abin da zai rike yana da wata shubha da ya rike to kaga irin wannan rabuwar irin wannan rabuwar a fahimta ba abu ne da zai kawo cici ci tsakanin al'umma ba abu ne da zai kawo hayagaga da hayaniya da gaga da fadace-fadace har ta kai ga raba masallaci ko dukan liman ka sada abu kaɗan sai ka ga an daki liman ma ko a turo shi da kan mimbari ko sai ya zo ya fara hudu ba sai a zo da wani sabon limamin shi ba ya sha alkyabbarsa da takardunsa a hannu da dakaransa a bayansa saboda haka a zo a naushuwan can a ture shi ko da a kaduna an yi wannan aka daddaki liman din aka daddaki wanda ya gina masallacin aka yi masa rauni ka bincika sai ka samu wani abu ne da bai taka kara karya ba wallahi wani abu ne da bai kai a yi haka ba to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani abin da bai kai a yi sabani mai tsanani ba ba wai za a fasa yin sabani ba sabani wannan jibilla ce da ubangiji ya halicci dan adam da ita saboda tafawutul uqul hankula duk ba ɗaya bane za a yi karatu kai ka fahimci abin da nake nufi daban wani kuma ya fahimci wani abu daban wannan akwai shi to saboda haka kaga sabanin za a ci gaba da samun sa to amma ya za a yi ta'amuli da sabanin sabanin da ba a so shine sabanin da za a gina shi akan hasada da san zuciya na san abin da wani yake faɗa gaskiya ne amma kawai hasada ya za a ce shine ya gano gaskiyar nan ko a gunshi aka jita saboda haka kawai sai rika yaki da ita kasa akwai waɗanda su kullun hannun riga suke da wasu inda yawa wasu da sun yi nan to bai kamata mu ma a gamin yi ba to sai a ga kamar mun haɗe saboda haka in waɗannan sun zaɓi wannan direction ɗin to waɗancan kuma za su ɗauki akasinsa tamaman to kaga wannan ba kan dalili ake gina abin ba kawai ana gina shi ne akan hawa wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan min ba'di ma kaga baghyan bainahum shi ya kawo saɓanin ba wai ijtihadi ba kawai zalunci ne da rashin kin gaskiya wani zai fahimta amma kawai saboda alhawa alhawa wanda in ka bi shi zai wala tattabi alhawa fayudillaka an sabilillah an sabile kada ka bi san zuciya wanda zai batar da kai da kan hanyar Allah sauraka wani san zuciya ce kawai za ta hana shi bi wani zai ga cewa ai a matsala kaza in na yadda da maganar wani kenan kenan wato fi ni kenan to saboda wannan kawai kai a ce fi shi wanda ba kuma la talazum ba talazumi dan ka ka gangaro ka yadda da maganar wani kuma a ce ya fi ka kuma a komai ma to sai ce ba zai yadda ba sai ta zama a matsayinsa kuma ya ta ƙoƙarin kare matsayinsa ko kawai ya tuna cewa to ai wannan matsalar ni ga abinda malamai na suke cewa to tunda wancan ni ban yi karatu a gunsa ba ba malami na bane don haka ya zai kawo abin da ya saba na malamai na in bi shi in nai haka kenan na ci mutuncin malamai na na wulakanta malamai na ban darashta su ba don haka ba zan saki na malaman da suka koya min waccan magana in kama ta wannan ba duk da fa ya buji fa dalilan kawai saboda wannan ne zai saba kaga wannan sabani ne akan san zuciya ko kawai yaga cewa a iyayensa tun da ya tashi ga abin da suke yi ya tashi kawai ya ga da babansa da kakansa da kowa da kowa da yayyansa da limamin unguwarsu da mai unguwa da waye duk haka suke to ya za a yi kawai wani ya shigo yanzu ya zo ce ba haka ba kawai wata kungiya ta zo ta zo ta yi wa'azi a unguwar ta zo ta ce duk ba daidai ake ba a daina durkuso a daina kaza a daina kaza bayan duk ya tashi kowa yana yi to a lokacin kawai shi ba wai hujjar ku yake duba ba ku yi ta jan ayoyin ku yi ta jan hadusan ku shi ba wannan ne ake <laughs> yawo a tunaninsa ba abin da yake yawo a kwakwalwarsa kawai a lokacin to kenan ya matsayin manyan nan nata. yanzu in ya yadda kuna da gaskiya kenan su ba su da gaskiya yanzu ya yadda kawai babansa kenan bai da gaskiya kakansa bai da gaskiya in babansa ya mutu kenan babana akan bata ya mutu kenan ba mana batacce ne kenan to kawai wannan tunanin da shedan zai ta saka haka masa sai ga kai ai kuwa ba zai yadda ba kawai saboda wasu sun duro ungosu kawai zai yadda cewa iyayensa sun bace da haka ba zai yadda ba to kaga wannan ba sabani bane da aka gina shi akan ijtihadi ko akan akan fahimtar nassi ko wani abu kawai tsabar hawa ne tsabar hawa ce san zuciya to ita zuciya akwai ta da wannan sai ka yaƙe ta wato duk dan adam akwai wannan abin a tare da shi sai ya yi ƙoƙari ya yi faɗa da zuciyar sosai ba wanda zai tsarkake kansa ya ce shi babu komai na hawa a cikinsa mu'allimi eh, yahya ibn abdurrahman ibn yahya al-mu'allimi yake faɗa cikin littafinsa al-qa'id ila tasahil al Ya yake cewa ko ni wata rana inda na masu mas'ala in na riga na fahimci wani wata fahimta a matsala lokacin da na zo ina binciken dalilanta to kullun abin da nake kawo a zuciyata in samo dalilan da za su karfafa matsalar ba in samo wanda za su rusa min fahimta ta ta farko ba don haka in ya samu wani hadisin da yake zaton cewa hadisin nan zai karfafe shi yace in ina bincike kan isnadin sa na fara ganin akwai matsala a isnadin sai in ji ba daɗi so nake kawai in samo wani isnadi mai karfi saboda fahimta ta ta farko din da kanta ta zama ta rushe to kaga wannan nau'i ne min alhawa anan zuciyar kan zuciyarka kake bi to na a ce wannan mas'ala din ka yaya ta wannan fa shi kadai yake bincike bai ma fito ya yayata cikin jama'a ba to ballanta a ce ka zo ka yaya ta mutane sun ji ta na a ce akan ta ne ka samu shuhurar da ka samu to wani ya yaya ta matsala ba ma lalle ba ya shahara da ba dalilin ta ya shahara ba da ban can shahararre ne an san shi ana darasta shi akwai kuma wanda a dalilin wannan mas'alan ne aka san shi ya zama wani abu to kawai kwatsam karam wani ya fito ce wannan matsalar ba haka take ba kaga sai ga shi zaka rusa masa shuhurarsa kenan ashe ya shahara akan iska to saboda kaga sai iya bakin kokarin sa ya ga cewa bai bai bai ja da baya ba iya iya inda karfin sa ya kare to kaga wannan duk abu ne sabani da aka gina shi akan san zuciya wannan ba shi ne sabanin da ake so a bari ba a cikin al'umma shi ake so a yaka amma saɓanin da yake faruwa wajen fahimtar nassi wannan ba yadda ka yi da shi tun zamanin sahabbai an samu irin wannan kuma annabi ya da mu'amalanci wannan mu'amala ta hakim mai hikima wanda ya iya tafiyar da al'umma kaga falam yu'annif eh da ta'ifatai amma in mu yanzu ne za a samu wannan to karshe wani ma zai ce ka halatta jinkirta sallah ka kafirta ka san tsinnan ne sai a ce ka halatta ka kafirta ka halatta haram wanda ya halatta haram ya kafirta wanda shi kansa haramun din maratib ne akwai haram din da qat'iyan haramun ne kowa da kowa ya sani akwai haramun da watakila ishtihadin wasu malamai da suke ga abin haramun ne amma ba wai nassi ne kada ne ce yanzu kamar malikiya su ce maka naman doki haramun ne to wani zai iya zuwa ga wanda ya ci doki kamar masu cin dokin nan na sakkwata da zariya da ina ne ce ai wanda a zariya ko a sakkwata ya ci doki da haka ya zama kafiri saboda me ya haramta halal ya halatta haram shi ma wancan me wanda yake cin shi ba ce ka halatta abinda ka haramta halal kai ma ka kafarta ke sai a kafarta juna saboda haka akan naman doki sai a rabu masallaci biyu a samar da limamai biyu kaga wannan sabanin ba ba za ta amincewa da shi ba ba shine wanda yake a cikin sahabbai ba sabanin da aka samu a cikin sahabbai ne irin wannan kuma galibi ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nasi sarihi akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ga yadda abin yake ko kuma a nuna cewa kowanne ijtihadi yayi yana da abin nan to kaga mas'alar annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai bai lam yu'annif ihda ta'ifatayn tunda kowannen su ya dogara da nassi ne abinda ba a samu ba shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi wacce sallah ya sallah tunda duk a lokaci ai aka abin nan wannan su fito wannan su fito to shi a tawagarsa ya kai ne kafin lokacin ko bayan lokacin ko koya akai to wannan nassin duk bai zo ba to shine anan ibnu taymiya ya kawo wannan ce falam yu'annif annabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan min at-ta'ifatayn annabi sallallahu alaihi wasallam bai hushe ɗaya daga cikin ko ya tsananta magana akan ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori biyu ba wa kanat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi muwafiqatan lima zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi yace sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kasance ta yi daidai da abinda Allah ya faɗa a littafinsa inda ya hikaito mana kissar Dawud da ɗansa Suleiman wa Dawud wa Suleiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin da Dawud da Suleiman to ka ambaci kissar Dawud da Suleiman idh yahkumani fil harth lokacin da suke yanke hukunci dangane da wata da gona idh nafashat fihi ghanamul qaum gonar da dabbobin wasu mutane suka shiga suka yi barna a ciki wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance muna halarci yayin hukuncin su ko muna wato halarci lokacin wannan hukunci fa fahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman yadda hukuncin yake wa kullan ataina hukman wa ilma kuma dukkanin su mun ba su hukunci mun ba su ilimi to mun ba su sanin madafar alƙalanci sannan kuma mun ba su ilimi sannan mun ba su annabta isar da ta zo a cikin littattafan tafsiri wanda tsabari ya ruwaito ta daga dan abbas da sanadi amma yana da rauni duk kusan sanadin kisar yana da rauni gaba ɗaya amma da yawanci duk malaman tafsiri a kanta suka haɗu wajen fassara ma'anar ayar amma fassara ta zuwa ga manzo sallallahu sallama babu wani sanadi sahihi abdullahi abbas yana cewa lokacin annabi suleiman annabi dawud alaihi salam mutane biyu sun zo sun kawo masa kara da mai gona da mai dabbobi mai gona ya kawo kara cewa dabbobin wannan mutum sun shiga gona ta sun bata min amfanin gona to shi kenan sai annabi dawud ya kwace dabbobin sai ya ba mai gona ce ku tafi suna fitowa annabi suleiman ya tambaya aka yi sai aka gaya masa ai yanzu dabbobi sun zama na mai gona saboda ka shi mai dabbobi ya tashi a babu sai ce ba haka za a yi ba kai ka je ka ci gaba da yi masa ka ta samu ka gyara masa gonarsa ka noma masa gonarsa shi kuma ya ci gaba da amfani da dabbobinka ta hanyar shanonan su yayi amfani da abin da suke da shi in ya so bayan ka gama samun masa da amfanin gonarsa kamar yadda yake sai ka da ka bashi ka karbi dabbobinka to kaga anan akwai akwai adalci sosai a ciki to shine Allah yake cewa fa fahamnaha Sulaiman kaga kenan a nan ba magana ba ta ta tsura ilimin a a fahimtar shi kansa ilimin akwai sanda za ka karanta nassi in karanta nassi shi nassi ɗaya muka karanta amma kai sai ka fi da fahimtar nassi amma nassi ɗaya ne ba ba wanda ya ba wanda ya karanta wani abu nassi ɗaya ne amma kai kafi ne wato samun dace wajen fahimtar wannan nassi din saboda ita fahimta wani abu ce daban doriya akan ilimi zaka karanta ka sani amma kuma wani ya ba shi fahimta sama da kai zaka yi daukan hadisi daya ka gano fa'idojin da ke karkashin sa guda goma wani ya dauka sai gano ɗari kuma duk hadisi ɗaya ne shi yasa ka a hadisi ɗaya mun zo mun karanta shi a cikin 'yan daƙiƙoƙi 'yan mintuna mun wuce can kuma sai mu samu wani malami ya yi littafi guda mai shafi 300-400 a kan hadisin kaga a nan fahimta mu ba za mu taɓa ta tashi ba hadisi ɗaya ne kuma da suka mara hadisin zuliyadai hadisin zuliyadai kowa ya san shi hadisin da adam salasalam ya yi sallah ya yi rafkanuwa daga bayan ya yi sallama har ya shiga gida ya fito mutanen da suke saurin fita daga masallaci da su wadda sun fita sai ya shiga ya fito kira sai wani zule ne da ke cewa rasulallah an rage sallah ne ko wani abu ya faru ko ka manta sai ce ba a rage sallah ba kuma ba manta ba ma'ana ni na san ba a rage sallah ba kuma ni ban san na manta wani abu ba ce a kasuratis salat am nasita ya rasulallah Kala kullu zalika lam yakun ban manta ba a tunanina sannan kuma abin nan ba yace bal nasita ya rasulallah to shine ya gaya masa ai ba a cika sallah ba bi aka yi ko uku aka yi ba a cika ba sai ya juya akwai su abubakar da umar su kuma lokacin da sun ji haibar su yi masa man suna jin kwarjininsa ko lokacin da annabi sahabbai suke ganin kwarjinin manzo Allah ba za su iya matin karasa da magana ba kamar da suke yazo a cikin ruwayar Abu Huraira sai Muslim annabi da ya tsaya cikin sahabban sai ya ce saluni fahabu an yasalu ku tambaye ni ku tambaye ni sai suke jin tsoron ko wani abu ya faru ko ya ko ya fusata ne zaka kan su je su yi tambaya kuma su jawo kansu musamman ma Allah ya ce la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzal alquran tubda lakum to saka Abubakar da Umar suna sahun gaba amma sun ji tsoron su yi magana lokacin da Zulaidan ya fasa kwan sai annabi ya ce haka ya faru a sadaka Zulaidan gaskiya ya faɗa suka ce na suka ce na gaskiya ya faɗa yadda ya faɗa ɗin abin ya faru to shi ne annabi ya cika sallarsa wannan hadisi al'ala'i littafi yake da shi sunan shi nazmul fara'id bima tadammanahu zuliya dai da min al littafi ne wanda ya kan shafi 400 kawai sharhi wannan hadisi guda ɗaya. kaga hadisi ne da watakila sai a darasi ɗaya sai mu karanta goma irin sa kuma mu ce mun yi cikakken sharhi ila ce yaka sai baka ai da cikakken sharhi kuma ba shi kadai ma na karanta a darasin ba ila karanta goma irin sa an dauki bulugul maram misali ka karanta babun gaba daya babun sahau ka sauke shi a zama daya wani malami kuma ya zo ya yi littafi ka cokam a kan fawa'id da suke cikin hadisin kaga wannan shine fahimta da ubangiji ya ba mu wancan a ƙarƙashin wani hadisin kuma duk matsalar da ya zakulo sai ga ai haka ne haka ne ai haka ne ai haka ne hadisin kama hadisin innamal a'malu binniyat suyudi yana da risala a kansa sunanta muntahal amal bi sharh hadith innamal a'malu binniyat ya faɗi fa'idojin da suke ƙarshen wani hadisin sun sun fi 150 hadisin innamal a'malu binniyat lokacin da muka fara karatun tajridus sarih a cikin ina jin majalisi uku muka yi sharhin sa amma wasu gani suke kai an fiya ce to ai mun takura abin mun matsa abin mun dunkule shi wanda ya littafi ya faɗi fa'ida ɗari da hamsin ko sama da haka kai don ka zo kai majalisi uku mai kai kaga irin irin abin nan ɗin nan ne taɓaka lashe ɗin nan ne kawai akai to amma tun da ba mu saba ba wannan taɓaka lashe sai muke ga wani wani shakundum ne ba wani shakundum ne <laughs> abu ne ɗan kankani to haka don hadisai yanzu ka karatun tajridus sarih kowane hadisi in ka tsauke shi zaka ga malamai sun an yi ta magana an yi ta magana to amma wata magan wasu maganganun da malamai suke a karkashin hadisin in ka zo kana yin shi a irin darussa wanda kawai za a ji kawai hira kake wani ma ya ta gengedi baya kama ta sha tasha yawa ba ta kama ta sha to kaga wannan fahimta ce shi yasa ibnu taymiya wani lokaci yake cewa akan aya daya sai karanta tafsirai ɗari. yana neman ma'anar aya ɗaya amma sai ka ga wani duk azumi sai ya yi saukar alkur'ani da fasasirsa tafsirinsa fara a sauki a fara a sauki aya ɗaya shi da kansa yake faɗa kamar da yake cikin fatawa shi rubba ma tsala a tufi tafsiri ayatin wahid mi'ata kitabin fi tafsiri tafsirin aya ɗaya kuma ya ce ya gama karanta su gaba ɗaya amma duk da haka ya ji bai koshi ba karshe sai ya yi raka'a biyu ya faɗi a cikin sujada na addu'a Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahima Suleiman fahim yana ta ya koma kawai kuma yanzu kawai ku fahimta Allah ke so kawai ku kwararo mu irin fahimtar da kai ne mai ka ba Annabi Suleiman irin wannan fahimta ni ma ka kwararo mu shi yasa yayi wani littafi sunan tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min al-mufassirin hatta la takadu tajidu fi ha min kutub at-tafsir illa khata'an littafi ne da ya kammala shi da ya zama littafin duniya a cikin littafin abin da ya kokari da an tambaye shi ya fassara alkur'ani yace to me zai yi kuma alkur'ani an gama magana tafsirin sa an yi fassara sa littafai ga sunan daruruwa da aka yi na tafsirin alkur'ani saboda haka shi abin da ya hango akwai wasu ayoyi da da wuya ka bude littafin tafsiri ba ga an fassara su ba daidai ba don haka su zai bi diddigin su kawai yayi tafsirin su to bai gama ba mujalladi biyu ne kawai aka samu bai gama duka ba da ya gama duka subhanallahi to wannan shine qadiyar fahimta kaga Allah madaukakin sarki yace fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman dukkanin su Allah ya basu annabci ya basu hukunci kowannen su alkali da yana shari'a <coughs> akwai kissar da ta tabbata a cikin sahih bukhari sahihiya lokacin da mata guda biyu sun fita kiwo da babba da karama da 'ya'yansu jarirai guda biyu sun aje su sai kyarkeci ya zo cinye ɗaya da suka zo saura ɗaya za ka sai rikici ya karke tsakanin babban da karamar ita babban tana so ta yi zulmu-zulmu ta kwace ɗan karamar sau ka sai ta ce rinto ta ce ɗanta ne zai waya damin ta kasa gane danta ko ba ɗanta ba ne ɗan babbar aka cinye amma kuma sai ta ce wannan da ya rage shi ne nata saboda ka rikici ya karke sai aka ji ko annabi dawud alaihi salam cewa ga ga ga abin da ya faru shikenan sai ta tambaye su kowanne sai ya kawo hujjarsa to babbar tafi fasaha tafi abin da sai karbe dan sai bata suka fito annabi aka gaya masa ya ce a'a ba haka za a yi ku kawo a kawo ka raba musu biyu sai karamar sai ta kama kuka ita kuma babban sai ta tsaya kawai tana jira a raba biyu wato kaga a fasa kowa ya rasa na nata ya tafi to wannan ma kawai a yanka din ma ita ba saboda haka normal a kawo ka a yanka normal babu amma wacce sai ta fara makyarketa tana rawa jikinta yana rawa ta ce ta bar mata ta bar mata sai ce karɓi ɗanki naki ne ke kuma tafi abinki to kaga wannan hasu hasule ba ta ce karina dole alkali yana bukatar firasa wani lokaci yana aiki da firasa in karanta a turuqul hukmiyya na ibn kayyim cike ke da misalai irin wannan akwai misalin firasa akwai wasu qara'in hissiya wanda da ka gansu zaka iya gane cewa wani din cikin da'awar da yake yana da gaskiya mutum ne babban mutum mai mutunci mai daraja mai martaba a unguwa an san shi ana girmama shi kawai sai aka gan shi a hanya ba hula a kansa wani kuma ya da hula a kansa kuma ya riƙe wata yana tikar gudu shi kuma wannan babban mutum yana cewa hula ta kaga anan na zahira cewa hulan nan da yake cewa tashi ce tashi ce saboda na farko dai ba mutum yawan wanda yake karan mutum ba da ya saba yawo kansa ba hula ko da yaushe cikin kamala yake da hularsa sannan wancan akwai wata hula a kansa kaga kenan mutum ba ya ɗauko hula guda biyu da <laughs> ya rike ɗaya ya sa ɗaya dole ɗaya kowa yake sawa to shi ga hularsa a kansa sannan ga wata sunan sannan yana gudu to kaga anan ko da ba a ce an samu wata shaida ba wannan da'awar akwai kara'in da za su nuna cewa eh lalle hularsa ce a bashi to wasu abubuwan da ake shallake magana shaida ma akan su ne irin wannan a samu a abin nan a samu a wasu qara'id na zahiri akwai shurashul qadi ya yana shahara da irin da irin wadan firasa din ga wannan dabara ka masa mutane biyu suna rikici akan bashi daya ba daya bashi daya ba daya ajiya sai runtu ce bai bashi ba shikenan sai aka kasu gabansa ce kai ya baka ajiya ya ce shi sam wannan magana bai santa ba kawai yana so ne ya cuce shi sai kai ka bashi cini na bashi waye shaida ci gaskiya ba kuwa ni da shi ne a ina ne a wata bishiya ya faɗi gurin ya siffanta gurin a ƙarƙashin wata bishiya na bashi wannan bashi ce to yanzu a iya zuwa a abin nan ya ce e za a iya ka nuna gurin ya ce e ce tafi da wani aje a nuna gurin shi kenan sun fita can suka daɗe kai ba su dawo ba ba su dawo can sai ya kalli da har yanzu ba su je gurin nan ba bai isa a ce sun je gunnan sun dawo ba sai shi wanda da ya ce a ya ce a yanzu ya kamata a ce sun je <laughs> to kaga ya sa an yi kenan ya kamata a ce sun je to kaga shi a lokacin zai ga kamar ai yanzu an ana so a kama wancan da laifi ne ƙarya yake to sai wata magana kuma ta daure shi yace to kai da kace baka bashi bai aka kasan sun je ko har ma ya kamata a ce sun je <laughs> da ba ai abin bara kai to wannan ita ce shine fahimta to shine ubangiji yake cewa hamna ha sulay fa Hamna ha sulayman to kuma za ku kula cewa daga baya sai Allah ce wa kullan ataina hukman wa wato dan kada jin cewa an bawa annabi Sulaiman wata fahimta akan wata shari'a da ba a bawa annabi Dawud ba ya sa wannan ka rage wa annabi Dawud matsayinsa sai ubangiji sai ya haɗe su sai ya musu kuɗin gora wajen yabo ce dukkaninsu da wannan din, da wannan din ataina hukman wa saboda haka wani lokaci idan yi bayani ko da kai bayanin kuskuren wani to kake ganin cewa bayanin kuskuren nan zai sa wasu su ɗauka to darajar ta ta ragu to isauri ka ka rufe abin da bu dan kada wani ya zo ya amfani da wannan kawai ya rika rage masa matsayinsa kawai Allah ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan inda Allah ulaika azamu da min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai yace me wa kullan wa'ada Allahu al da ya nuna ba za su zama daidai ba waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhul hudaybiya sannan suka shiga yaƙi ba za su zama daidai ba da waɗanda sai daga bayan sulhul hudaybiya suka musulunta suka shiga musulunci suka ciyar da dukiyar suka Allah sai kore daidaito tsakanin waɗannan da waɗannan to dan kada ka tafi kana rage ma waɗancan matsayin su kuma sai ubangiji sai hada su cewa kullan wa'ada Allahu husna kaga ya rufe bakinka to shine nan ma ubangiji sai cewa kullan atainahu hukman wa ilma to haka ake so lokacin da ka faɗi kuskuren abin to kuma sai ka rufe da bayanin kuma wani matsayi da martaba da falala da nashi dan kada wani amfani kuma da wannan wajen su kansu sai ce fa akhbara subhanahu wata'ala annahu khassa ahadan nabiyyin nabiyyin bi fahmi bi fahmi al-hukm fi tilka al-qadiyya ubangiji ya bada labarin cewa ya keɓance ɗaya daga cikin annabawan nan guda biyu da fahimtar hukunci a cikin wannan shari'ar wa asna ala kullum minhuma ubangiji sai kuma yayi yabo ga dukkanin su biyun bima atahu Allah min alilmi ilmi wal hikma da abinda Allah ya ba kowane ɗaya daga cikin su na ilimi wal hukum da kuma hukunci to wannan shine ma'aunin da Ibn Taymiyyah ke so jawo hankalin dukkan wasu wanda suke tafiya akan addinin Shi'a su mu'amalanci السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ده شي da shi su mu'amalance su da shi a yanda aka samu saɓani tsakanin wane da wane. ɗaya yayi kuskure ɗaya daidai to ko koda kana ganin cewa zalimin sayyidina ali ya yayi daidai jadabin muawiya ne ya kuskure kamar yadda duk ahlus sunna suke gani to wannan ba dalili bane zai saka soki sayyidina muawiya da waɗanda suke tare da shi sai ce fa haka zasabiquna al-awwaluna haka nan magabata na farko suke Minal Muhajiri muhajirin wal ansar na daga muhajirai da al'ansar mutanen madina da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wallazina tabauhum bi ihsan da wadanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi kanu fi ma tanaza'u fihi sun kasance cikin duk abin da suka yi ja'in ja a kansa mujtahidi da masu ijtihadi ne talibina lil haqqi masu neman gaskiya ne ba wai san zuciya bace ko hasada ko ƙeta. ko zalunci ko kawai don a kawo tarnaki cikin al'umma da rabuwar kai wannan kawai ta sa su kai a'a wannan ɗabi'a ce ta waɗanda suka zo daga bayansu aka samu waɗanda su suke yin saɓani kawai don a kawo saɓani an niza tanazo littanazo kawai don kawai a kawo tarnaki da saɓani a ta da ƙura a hana mutane sakat ake haifar da saɓanin don haka ka ga duk waɗanda suka assasa bida'a a cikin tafiyar al'umma to sun yi haka ne kawai don su kawo tarnaki su kawo saɓani illa babu buƙatar ka assasa bid'a matukar akwai nasi na manzo sallallahu alaihi wa sallam karara a cikin mas'ala ana ana magana ne ijtihadi inda babu nasi kuma nassin ko kuma nassin ba karara ba yake nasi ne wanda yake yana iya daukan wannan ma'ana yana iya daukan ma'ana to shikenan sai a sai a bawa juna uzuri da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ya ce salamu alaikum don allah mai yasa yan shi'a suka togace waɗannan sahabbai guda uku daga karyar da suke yi ma sauran sahabbai wato abu zarar gifari da salmanul farisi da miqdad ibn al-aswad to ba ba waɗannan ukun ba akwai daga ciki akwai ammar ibn yasir wato duk dai wani wanda yake tare da sayyidina ali sun togace shi abu zar al-gifari kun san a lokacin sayyidina usman ya dan samu saɓani da sayyidina usman musamman lokacin da yake yawo yana magana akan innal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yake ganin abinda duk kake da shi kawai dole ka fito ka bayar fi sabilillahi kakka aji wanda wadansa fahimta ta saba da duk sahabbai ta saba doran alqur'ani bai hana ka ka aje wani abu abinda ake nufi ka ajiye ka ibada zakarsa kowa ya san wannan shi ake shi ake nufi ba wai ana nufin in ka ajiye wani abu ba a gidanka to kai dan wuta ne to a lokacin da shi da kansa abu zar din ganin cewa bai samu wannan fahimtar ba ta samu karbuwa ba ya koma wani guri da ake kira rabaza bayan garin madina ne wani ƙauye ne can ya koma ya zauna har allah ya karɓi ransa shekara ta talatin ko da uku ne ko da hudu na manta amma bayan shekara ta talatin ya rasu a shekara ta talatin da biyu don sai na usman an kashe shekara ta talatin da biyar to saboda wannan dan fahimtar da aka samu tsakaninsa da su na usman sai shi a kuma suka rungume shi kasa akwai irin wannan masu saɓanin san zuciya duk wanda ya saba ma wanda kake faɗa da shi sai ya zama naka kuma kawai shi kenan ba wanda dalili kawai tun da baya tare da wane maƙiyin na to masoyina ne to duk da ba ƙiyayya tsakanin tsakaninsu ba to amma dai da haka sun rungume shi salman al-farisi saboda kalma al-farisi ce mutumin farisa ne mutumin iran ne asalinsa daga wato Faris farisa ne to wanda shi ne kawai shi kuma ya sa ya samu karuwa har ma aka kirkiri wani hadisi da bai inganta ba salman minna ahlal bait wannan ba hadisi bane da ya inganta daga annabi shi annabi ya ce wai salman ma shi ma dan ahlal bait ne kaga shi'a saboda jinin farisanci da yake jikinsu sun su suka yayata abin jinin farisanci da yake cikinsu sai ya zama da salmanu ma dole a shigo da shi cikin alil baiti shi yasa an kaje yanzu iran kowa ya ji ya jiku sai ce shi ma alil baiti ne su rafsan ja da suwaye da alil baiti ne su kubai ne kowa ya ji alil mu ma nan yanzu sun fara rika wasu sun fara jingina kansu da alil su ma alil baiti ne kuna nan tun taso ku kuna ta hada hada da su ku taɓa jin su alil baiti ba ne sai yanzu da aka rika aka cewa alil baiti din ana dan cin wani abu a jiki da suna alil baiti din kawai kowa sai kawai sai ya samu wani koren kyalle sai ya sai ya rafa a jikinsa wai shi alama shi alil baiti ne to kaga wannan kowa ma ya ga dama sai ya fa kyallan to kyallan wani abu ne to wannan shine kawai dalili ba wani abu ne wani yake cewa ah, assalamu alaikum wani wai wani dan shi'a ya ce wai idan har an yi zaman lafiya tsakanin sahabbai to a ina gawar fadima take wai sun ce babu wanda ya san inda aka aka rufe ta to a wanda su za a tambaya ina take <laughs> tunda sayyidina ali shi ya rufe fadima ko shi ya rufe ta kaga <laughs> su kuma sun ce su nashi ne duk da babu yadda nashi bane sayyidina ali namu ne to amma tunda suna da awar su a can a can suke to sai su bayi bayani a ina rufe ta amma ka zo wanda kake gani cewa kuma wannan ba ai duk yawancin sahabbai ba za ka ce ga shi kan sayyidina ali ina ga wata take ina kabarin sa ba sai dai kama kame kabarin sayyidina ali sai dai kama kame kabarin da yake a kufa ana cewa na sayyidina ali ne wasu malaman tarihi sun tabbatar da cewa na shu'ba ibn rugira ne shi ibn rugira babu makiyin da suka dauka maki kamar to kaga sun je suna ta dawafi akan kabarin maki saboda haka ba irin wannan da dama daga cikin sahabbai yanzu har a shu'ada Uhud sai dai gurin duk wanda zai ce maka ga kabarin Hamza nan ga kabarin wani nan ga kabarin wani ƙarya yake dan dan fara ubangiji ya ya ya shafe mahallin kabarin su kun san lokacin can ba ma irin yanzu da ake gine ake gine annabi ya hana a giggina kaburbura zaka ba ta wannan gine-ginen aka yau da gobe da ruwa da waye da waye dole gurin yayi lebur kuma ana binne wasu gawawaki a gurin yau da gobe za a zo a kasa tantancewa kamarin wani kuma wadda ni'ima ce ga al'ummar nan saboda ubangiji ya kara nisan ta ta daga aikin yahudu da nasara wajen bauta a kaburbura to sai dai kawai a ci gaba da da hasashe da kuma yan damfara su kansu yanzu wannan da yake magana fatima din in ka je baki'a zaka samu wani kabari da yan shi'a kullun suka shiga baki nan suke dandazo nan suke tsayawa su yi dandazo wai nan ne kabarin fadima kuma karya ne ba wanda zai ce maka ga kabarin wani to haka sauran sahabban ba magana ce ta shi'a da magana ce ta wanda shi'a wannan ba shi'a ba duk kaburburan haka ubangiji madaukakin sarki ya so su da rahama kamar yadda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda ka annabi ya yi addu'a shi kuma sai ubangiji ya sa shi inda ba za ka iya bauta kabarin ba ka je ka ce za ka bauta kabari a gurin ai ba zai yiwu ba askar ma ya ishe ka saboda haka su kuma sauran da suke waje ubangiji sai ya yi damsin wuraren kuma sannan in kai maganar in kai maganar sayyidina tuna fatima sayyidina da sauransu annaba su ba kabari ba su da kabarra to ina kabarransa su suke to duk wannan rahama ce ta ubangiji ga wannan al'umma domin barin waɗannan ma'alim din zai jawo wasu su mai da su gurin bauta gurin bauta kamar yadda za gani nan an binne wani malamin da ake hasashen waliyi ne shi kenan sai ga wasu sun je suna bauta masa suna yin abubuwan da a masallaci ake yin su ga an je an kabbar sallah ana yi da kaga an fi so kai a masallaci ko kai a gurin da yake ko a gidanka ko a ɗakinka amma sun mai da makabarta ta zama masallata to ire-iren waɗanne saboda ka ba wai kabarin fatima ko kabarin sayyidina ali ko kabarin Hassan da hussein ko wasu wannan na ba a duk yawancin sahabbai Allah ya ya boye su kuma rahama gare su wanda yana cewa dan Allah ina son karin haske idan nayi shafa akan safata sai aboki na sai ya rika kyamata da kushe abinda nake don Allah ya kara mun bayani to shafa akan jawrabain jawrabain ake ce musu shafa akan akwai hadisi sahihi yana nan hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda har a Jamaluddin al-Qasimi har littafi guda akan batun shafa akan jawrabain sunan shi al-masu 'ala al ce wacce shafin ta zai kai 100 da wani abu sannan kuma akwai na Amr Abdul na Salim wani malami da yake zaune a ƙasar Masar shi ma yayi nashi shi ma akan al-masu 'ala wanda ya kawo asar da yawa na sahabbai da tabi'ai wanda duk suna shafa a kan safa magana ce ta wasu daga cikin malamai da suke cewa sai safar ta zama mai kauri ce kuma yumkinu ta taba ulmashi alaiha wato za ka iya tafiya a kanta kamar yadda kake tafiya a kan kufi wato ta zama dai wata kufi ce kawai amma ta safa wai sannan za ka yi shafa a kanta. ta wani sharaɗin baya da dalili ba wani dalilin da yake nuna cewa ba za ka yi shafa a kanta ba sai kana iya tafiya kana iya tattaka ta zama kamar takalmi za ka ga hatta a kufi din sun shaɗanta sharuɗai da yawa kamar irin wannan din shi kansa a kufi din sun ce in ya yage ko ya huje ba za ka yi shafa a kansa wanda duk ba dalili wanda a cikin fatawa akwai inda ibnu taymiya ya naƙasha su da yawa akan wannan ya take haka lasifikan ne akwai inda ya naƙasha su da yawa akan wannan fahimtar har ma yake cewa abinda ma mu za mu fahimci dan farko inda wannan sharadi ne ya kamata a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi shi itlaqin ayi shafa akan kofi ko ayi shafa akan safa amma bai kawo sharadin ba kuma da da da a ce akwai sharadin kuma da shi da a lokacin safa ya kamata a faɗe shi ma yake cewa don abinda za mu fahimta dole mu fahimci kuma hakan cewa kofi kofi da safa suke sawa yana yi yagewa saboda rayuwarsu in karanta musamman lokacin da aka yi hijira galibinsu su ne galibin su fakirai ne har ta kai ma ɗayan su idan yayi ruku'u saboda talauci abinda da yake jikinsa ba zai isa su al'aurarsa ba annabi ya ce in an yi ruku'u kada mata ku dago daga ruku'u ko su sujada sai maza sun dago to wanda yake wannan ina yake iya sa samun kofi ko da yaushe yana yawo da shi ba hujajje ba idan har abin da zai huje sannan kuma garin madina ba ba ba sahara bace da zaka ce kasa ce rerai ne a gari ne tsandauri da duwatsu kana tafiya da kufi yau da gobe cikin guri irin wannan dole ya fashe amma duk da wannan yanayi da sabai suke ci na talauci da yanayin garin da suke zaune a ciki anan bai taba ce musu ku kula fa in ya fashe ba a shafa a kansa kaga da sharadi ne tabbas sai ya faɗa sun da yanayin gurin dole a samu kaga mutanen da suke tafiya ana suna sallah ana ga al'aurar su saboda karancin tufafi ya za a ce kuffin su kuma koyaushe sabo ne to ka duba tara ka je ka je ka shiga ƙauyuka kai har ma biranen wani silifan sai ya fara ciccinyewa ya fara gutsurewa ya ya ya gyara ya gyara kafin a rabu da shi to kaga ai sharadi ne ya kamata ya zama an yi nasi akan wannan saboda haka shi da yake maka wato yake kyamar ko yake kushe ka ka ji tausayinsa kawai tausaya masa zaka yi domin shi ubangiji ya jarbe shi da wata uba ne saboda kauce wa sunna yanzu haka zai ta shan wahala ibn tabiya ina jin mun taba maganar anan inda yake cewa a zamanin banu isra'il abin nan annabi musa da sauran annaba banu isra'il da suka zo tunda akwai annaba da suke zuwa daga baya to in suka yi wa allah laifi sai a takura musu cikin sha'anin addini a haramta musu wasu kayan daɗi fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira saboda zalincin su muka haramta musu da dama cikin kayayyakin dadi aka ce su an haramta musu to a wannan al'umma babu irin wannan takurawar saboda wahayi ya riga ya ya gama sauka daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu maganar a shar'anta wani abu sabo don haka abin da yake na rukusa na sauki yana da da saukin sa amma mutumin da yake saba wa sunnonin manzo Allah sai Allah jarrabe shi kuma da tsanantawa kansa abubuwan duk da annabi ya sauƙaƙe sai sai kaga baya baya morar wannan sauƙin saboda sabansa da yake yi wani sai jarrabe shi da wannan at-tahrimul kauni din shi wadanda an jarrabe su da at-tahrimul shar'i su kuma waɗannan wanda suke saba nuna annabi sai an jarrabe su da at-tahrimul kauni wato kawai su samu kansu tsinci kansu cikin wata kaddara duk dan abubuwan nan na sauki kai tafiya kai kasar sai kaga mutum kawai yana ta cikawa wai shi ba zai iya kasar ba kuma jaraba ce ubangiji jefa shi a ciki saboda saba sunna kai sai kai kasar ka ka more kai tafiya ka hada sallolinka ka da gida kai baccin ka abunka shi kuma yana ta yadda zai yi ga sanyi ga waye to kaga wanda tahrim tahrim ne kauni saboda saba sunna duk wanda zai saba sunna kuma sai ubangiji ya jarabe shi kaje yana ta haramta kansa abin da Allah ya halatta masa yana tsananta kansa inda yake da sauki inda akwai wata dama don haka shi wannan tausaya masa zaka yi ba kai kakka damu shi ya kamata ka ji tausayi kuma ka ci gaba da yi masa bayani in Allah ya sa zai gane to kuma zai gane ba ai ba dole ne sai ya shafa ba ba cewa kai wajibi bane sai ka shafa shafa ka ni dai tunda na fahimta ka iyalle ne in shafa ta kai kuma je ka wanke ka ban ce sallar ka bata yi ba ni ma kuma in ka gare sallar ta bata yi ban ma ai ba kai nake wa sallar ba saboda haka dole ka iyalle inda ka ta haka abin ina ga da sauki ba ba abin nan ba ba abin ne da za a damu a kansa ba da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi